'yan ƙasa da hukuma. Mulkin kai ba son kai ne ba, ba ni ke kafa a ci daɗi ba, ba alkawarorin karya ba, inda masu irin wannan a gaba. Masauri Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. hanya babu ruwa isasshe babu asibitin nan dai da muke ciki yanzu haka kun ganta ba magani ba kuma malamai kuma ba wani wanda ya fito muna yace muna gashi nan da kwana kaza ko nan da kwana ko da wuni kaza za mu yi muku kaza mu a gaskiya a garin sai bore ba mu samu benefit na siyasa ba da ya kamata tun obasanjo mu samu wuta mu samu hanya mu samu ruwa mu samu asibiti amma duk babu. Yau shirin na jihar Adamawa a arewa maso gabacin Najeriya inda rashin kulawar hukumomi ke barazana ga walwalar al'ummar yankin sai Bore na karamar hukumar Yola ta kudu a jihar ta Adamawa. Adaka ce mu. Sai an manta da su zalunci, an zauna an kashe jahilci, an tumɓuke tushen lalaci, roko da bara da tumasanci. na rashin aiki da yawan barci to sai ka ga Madalla, masu saurare wanzar da tsarin kiwon lafiya mai nagarta da ilimi mai inganci a dukkanin matakai da kuma samar da kafofin sufuri ga 'yan ƙasa na daga cikin ƙudurorin ci gaba mai ɗorewa guda goma sha bakwai da ƙasashen duniya suka rattaba wa hannu a shekara ta dubu biyu da goma sha biyar ƙarƙashin kulawar Majalisar Ɗinkin Duniya bisa alkawarin za su zartar da waɗannan ƙudurori a ƙasashensu gwargwadon iko. Najeriya na cikin jerin kasashen Afirka da suka amince da wancan daftari da ke kunshe da kudurorin goma sha bakwai. Amma shekaru goma bayan sanya hannu a kan daftarin al'ummar ƙasar a birane da yankunan karkara na fama da ƙalubalen rayuwa a fannonin ilimi, kiwon lafiya da sha'anin sufuri da sauran muhimman fannoni na rayuwar bil'adama. Garin Sebore na jihar Adamawa a arewa maso gabashin Najeriya na cikin garuruwa da al'ummarsa ke fama da ƙalubalen ababen more rayuwa a Najeriya. Abokin aiki Lado Salisu Garba ya tattauna da mazauna wannan gari na Sebore da kuma ma mahukuntan jihar Adamawa game da kukan nasu. Alhaji Gambo Abubakar wadda ke zama sarkin sunnubawan karamar hukumar Yola ta Kudu kuma mazauni wannan yanki na Sebore inda yace ce akalla ba ƙasa kasar ba dai sai bore ta shafe shekaru ɗari biyu amma tana rayuwa ne cikin magaki tare da wahala sakamakon rashin samun ingantaccen rayuwa. To gaskiya mu har yanzu ba mu san riban makaradiya ba a sai bore. Dalili a sai bore nan yanzu haka ku dai kun bi hanyar namu kun ga yadda take. Hanya babu, ruwa isasshe babu, asibitin nan dai da muke ciki yanzu haka kun ganta. Ba magani, ba kuma malamai, kuma ba wani wanda ya fito muna ya ce muna gashi nan da kwana kaza ko nan da kwana ko da wuni kaza za mu muku kaza babu ba wani wurin da na gani ya yi baya a siyasan da ake yi ta najeriya a siyasan da ake yi ta adamawa kamar sai bore a zahirin gaskiya muna muna bakin kokarin mu akan wannan mu zo mu ce mu je wurin wai ne wani lokaci mu same shi wani lokaci ba za mu same shi ba yana da yana muna hamuwara hamuwara har lokaci nashi har tainu nashi ya wuce ba mu gan shi ba ba mu kuma samu labarin abin da aka yi shi ma ɗaya daga cikin ma'aikata mai kula da asibitin da ya shafe akalla shekaru arba'in zuwa arba'in da biyar a wannan yankin inda ya ce tun ina cleaner aka yi min promotion zuwa health attendant to akwai wanda aka kawo to muna aiki tare muna aiki tare to shi ya ga ba zai iya ba sai aka yi transfer na shi aka sake kawo ni dan aiki kaɗan ma lokaci tunda aka cire subsidy ce shi ba zai iya zuwa ba to shi ma daga sadda aka cire subsidy bai sake zuwa ba sai aka yi mishi transfer ba magani dai ni nake zuwa in saya da kuɗi na misali ka zo baka da lafiya in na duba abun da zai iya maka irin na zazzabi na malaria ko ƙarin ruwa ina iya sawa sai in gaya ma kuɗi sai ka bani kuɗi in je in saya idan ina da shi kuma wani lokaci ina saya ɗan leda biyu uku in aje don ko ta kwana in ka zo ba sai na tafi yola ba sai in zo ma aiki. Shi kuwa Alhaji Bawuro Bubare bore wanda ke zama ɗaya daga cikin masu fara'aji a wannan yankin inda ya ce sun yi ta faɗi tashe tsakanin mahukuntan ƙasar domin ganin sun samu abin shi ga na baya masu tasowa ko kuwa abubuwan da zai inganta musu rayuwarsu. Tun da muke a gwamnatance tun zamanin Obasanjo 99 muka fara yin uriyan zabe a garin nan daga su kofuna daga Nyako har zuwa yanzu gwamnatin tiri. Mu a gaskiya a garin sai ore ba mu samu benefit na siyasa ba. Number one memba kamar za mu ce ba mu da shi sam kuta kuta. Yanzu haka yana neman shekara goma sha biyu a mulki muka zabe shi ta time. Banda Ranubeti na abin na mana bai taba mana project a garin sai ore na naira dubu ɗari biyar ba. Number two rep kama babu da shi kuta kuta ba ma. Sai Baba Zango sai ya kore mana zama bai sani ba bai taba zuwa ga nan ma ya nuna mana ma ga abin da ake so a yi mana ko kuma ba mu taba ma shi kan ma bara mu sani ba number tiri sai na zo kan ma shi ma dare bayan ta zo ta mana a anan ita ma daga renovating ta yi ta aka sauke ta tafi yanzu sanato iya abbas yake kan sarauta ba mu taba samun wani facilities nashi abin da ya mana a garin nan ko na ruwa ko na gera ga makarantar mu da ka gani da kanka ya yi iska ya yi shekara biyu mun yi korafi ni nan na mu gaba wata na je ofis na local government muka rubuta ma chairman na waje EAS muka faɗa masa former chairman na Muhammad wanda ya sauka har gidansa muka je har office muka je har EAS muka je mun rubuta mun ɗau hoto muka je har ya sauka shekaran ta biyu bai taɓa kawo mana kusa nan ba ya da kansa ya ya duba ya gani ba abin da ya mafi ba. Duka da an so shi ya inganta kasa ta tarar da ta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su su zo su yi kallanta. Alhaji Hamman Joda babba iya wadda ke zama jauro a wannan unguwar na sai kore shi ma ya mana ƙarin haske dangane da irin matsaloli da ya dade yana ci musu towa ƙwarya. Asibitin nan tun ba a haife ni ba na ga asibitin nan daki ɗaya har yanzu kuma ɗaki ɗaya makaranta ɗaki ɗaya yanzu ne aka samu lokacin bello tukur senator bello tukur ya zo ya yi mana ciki uku yanzu ciki uku ɗin ma rabi eh, iska ya ɗauka rabi yana nan asibiti ɗaki ɗaya ba dokta asibiti ba kowa makaranta ma kuma aka ce malamai a sebore malamai ba su kasa goma sha biyu ba amma kowane rana mutum ɗaya ya zo yara suna wasa suna faɗa makaranta malamai dewa malamai kuma guda ɗaya ya zo. honorable tatus solomon shine kwamishinan raya karkara da birane na nan jihar adamawa. kamar da na gaya maka farko ban san da wannan ba ba su taɓa rubuto mana ba akan cewa ga damuwa ba su taɓa rubuto mana ba suna neman intervention ko ya 'yan jarida kuna taimako zuwan ka ma yanzu ya kai daidai in tura ma'aikata a jiya dubi wannan gari mu samu masu gari mu yi hira da su mu san menene damuwar su kaga mun gane me damuwar su a wannan za mu gane ta wani fanni ta wani hanya ne za mu yi intervention so ina so in tabbatar maka nan ba da dadewa ba zan tura ma'aikata a je sai bore a duba a san me damuwar su a haka din ni ma zan kawo ma gwamna ya duba in har akwai zarafin yi za a dube su. Matsawar ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Lado Salisu Garba, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashin Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. Ilimi babban abu ne gumu, shi zai kankan ya mutuncinmu, a ƙasa shi ne akasin da yake buɗe ƙofar samu da wuya ka jiga wasu sun fi mu.